alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه mawala. والاه ci gaba da karatun madarijus salikin bain manazir iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in um, har yanzu muna cikin darajojin kidaya muna daraja takwas ta tara ana magana kan ilham to sai muka shiga maganar sahibul manazir inda ya ci ilham bayan sa ya shiga darajojinta muna cikin daraja ta farko wacce ya ce ita ce bayani na wani babban labari wanda yake zuwa ta kan wahayi tabbatacce wanda yake ana kusantar da shi da ji ko kuma ba da ji ba a kunne. To, Ibn Qayyim a cikin sharhinsa ya ce idan abin da mutum ya ji, in malam yana nufi cewa ji daga wajen Allah ya ce wannan ah, mahal ne saboda magana daga wajen Ubangiji Subhanahu wata'ala zance da ɗan adam wannan abu ne sai annabawa kamar yadda Allah ya keɓance annabi Musa alaihi salam da shi amma wannan bai kore cewa bayan Allah eh, musamman waɗanda suke shugabannin wannan hanya eh, su samu ilhami su ji magana uh, a kunnensu ba. To yake bayani idan mutum ya ji waɗannan maganganu yakan zo daga ɗaya daga cin hanya guda uku. To mun fara da hanyar farko, wacce ita ce mala'ika ko mala'iku siwa mutum magana. Mutum ya ji zance a kunnensa kuma magana ce ta mala'ikan Allah. To malam yake cewa wannan magana ta mala'ika iri biyu ne ahaduhuma na farko khitabun yasma'uhu bi udhunihi wa huwa najirun bin nisbati ila umumin mu'minin shine zance da mala'ika zai yi mutum ya ji da kunnensa an faɗa amma wannan najiri ne a wajen gama garin muminai akan same shi a wajen keɓantattun bayan Allah amma gama garin muminai um, najiri ne Eh, su samu wannan magana da wajen mala'ika yadda za su ji ta an yi magana su ji ta sosai a kunnen su an faɗa su ji a kunne kuma duk wanda yake zaune da bayan Allah da yawa um, an samu irin wannan mutum zai ce ya ji an faɗa masa magana yana zaune kawai aka ce masa ko a tashi shi daga bacci a faɗa masa magana ya duba ya duba bai ga kowa ba ko yana zaune ko yana sallah ko yana karatu ya ji an yi magana ya duba bai ga mutum ba ko cikin dare eh, ko eh, musamman lokacin alfijir lokacin da yana kiyamun laili ya ji an gaya masa magana wani abun abu ne ake faɗawa mutane ni na san mutumin da aka faɗawa abu wanda bai faru ba sai ban wajen shekara hamsin eh, da yinsa bayan ma ya mutu amma ya faɗa ya ce an faɗa masa to irin waɗannan da yawa suna Um, akan samu irin wannan a wajen bayan Allah wasani na biyu khitabun yulka fi qalbihi zance da ake jefawa a cikin zuciyarsa yukhatabu bihi yukhatibu bihi malaku wa ruhahu uh, sai uh, uh, sai mala'ika ya magana da shi ya magana da shi um, um, ya magana a cikin ruhinsa kama fil hadith al-mashhur kamar zuwa cikin hadisi mashhuri inna lil malaki lammatan bi qalbi adam mala'ika yana da wato abin da ke darsawa a cikin zuciyar dan adam wani shaitani lamma shaidan ma yana wato tarsa eh, yana yana taba abu da zai san wani darsuwar a cikin a cikin dan adam falammatul malak darsuwar mala'ika i'ajun bil bilhabari wa tasdiqun bil wa'adi wato shine um, bada wato um, ingiza shi da taimaka masa um, um, da masa alkawari na alkhairi da kuma gaskatar da shi gaskata alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala sai mala'ika ya zo yawanci um, zai zo masa da wani albishir na alkhairi ko ya ko ya nuna masa muhimmancin je aikata alkhairi ko kuma ya gaya masa wani alkawari na gaskiya na wani alkhairi da yake gabansa wani abin da zai faru wallan mace shaitani shi kuwa shaidan in ya taba mutum bi sharri wa takdhibun bil wa'di wannan abu ne wanda yake wato ingizawa yake turawa um, wajen abin da yake sharri kuma yake ƙaryata uh, alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala thumma a ƙaulaho sai ya karanta faɗar ubangiji subhanahu ta'ala ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha Shaiɗan ya nemi ku alƙawari da talauci Shaiɗan zai zo ya nuna maka hanyoyi da zaka je da zaka ko dai ya koya maka rowa ko ya koya maka rashin zakka ko ya koya maka rashin sadaka ko ya koya maka yadda zaka je kai kwaɗayi ka ci dukiyar mutane saboda yana nuna maka cewa idan ba kai haka ba zaka talauci. wannan i'ajuni bil sharri alkawari ne yake maka na sharri wato ya nuna maka wannan amfanin ka ne amma shirri ke tura maka wa ya'murukum bil fahsha'i ya umarce ku da abin da yake na alfasha wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla ubangiji kuwa yana muku alkawarin um, gafara daga wajensa da falala saboda haka zance idan mala'ika ya zance da dan adam ko a kunnensa ko a cikin zuciyarsa wannan alkawari ne na alkhairi da kuma gaskata alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala shaidan kuma aka sansa wa ta'ala ubangiji ya ce wa idh yuhi rabbuka ilal yuhi anni ma'akum fathabbitu amanu ce ka tuna lokacin da ubangijinka yayi wahayi ga mala'iku yace ni ina tare da ku ku tabbatar da diga-digan waɗanda suka yi imani ila fi tafsiri a cikin tafsirin wannan aya an ce qawwu qulubahum wa bashiruhum bin nasri ku ƙarfafa zukatansu kuma ku yi musu albishir da galaba um, a cikin wannan yaƙi. waƙila uh, kuma an ce uhduru ma'ahum rikitar ku taho ku zo ku yi yaƙi tare da su wal ne haq wa'annan maganganun guda biyu duka gaskiya ne fa innahum hadaru ma'ahumul qital sun halarci yaƙi tare da muminai sun zo wannan yaƙin da aka yi tare da su ake yaƙi wa thabbatu qulubahum kuma sun tabbatar da zukatan muminai wa min hadha al-khitab haka da cikin wannan um, magana da ake ji um, daga wajen mala'iku wa'idullahi fi qulubi ibadihi al-mu'minin wannan mai wa'azin na Allah wanda a cikin zukatan muminai akwai wanda Allah zai ciro mala'ika ya zama shi mai wa'azi ne a cikin zuciyar muminai yana wato yana musu wa'azi yana tabbatar da su akan alhali yana kore su daga abin da yake saban Allah kama fi jami'i Tirmidhi wa Musnad Ahmad kamar yadda Tirmidhi da Ahmad suka ruwaito min hadithin Nawas ibn Sam'an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa inna Allah ta'ala zaraba mathalan siratan mustaqima Allah subhanahu wata'ala yana buga misali na wani titi ne mai kakke wa ala katafayyi sirati suran kan ɓangaren titi na dama da hagu akwai garu da a dama garu a hagu lahuma abwabu mufattaha amma kuma garu garukan nan a cikinsu suna da kofofi a buɗe wa alal abwabi suturun eh, murhat kofa buɗe take amma akan kofar akwai labule da aka ja an ja labule amma kofa buɗe take yi yad'u a ra'si da wani mai kira yana kira a can kan titi inda karshen titi ga wani kira cewa taho taho taho taho wada'in yad'u fawqa sirat a saman titin akwai mai kira shi ma yana kira yana kira yana kira fasiratul mustaqim al-islam wannan tafarkin miƙaƙe addinin musulunci ne wasu ranu hududullah wayannan garukan guda biyu dama da hagu iyakokin Allah da Allah ya bada umarni kada a ƙetare Allah ya ce kada a ƙetare hajjinsa ah, kasa da aje to wannan iyakokin um, a tsayar da um, haddin Allah wal abwabul fatihatu maharimillah ƙofofin da suke buɗe abubuwan da Allah ya haramta. Ga iyaka nan idan aka shiga ƙofa to an ƙetare wannan garin an shiga cikin abin da Allah ya ce haramun ne. Fala ya kawo ahadun fi hajjin min hududillahi hatta ya shi Babu wani mutum da yake fadawa cikin wani hajji cikin haddojin Allah har sai ya yaye labulan. Wadda'i ala ra'asi sirati kitabullah. wanda wato eh, eh, wanda yake kira a kan a gabanci yake cewa taho taho littafin Allah alkur'ani kenan wada'i fokus sirati lahi, fi karbi kulli mu'min wanda yake kira kuwa a saman titi shine mai wa'azin Allah wanda yake cikin zuciyar kowane mu'mini a rayuwarka ga Alƙur'ani yana shirya da kai zuwa tafarki madaidaici ga mai wa'azi Allah ya sa cikin zuciyarka yake gaya maka abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba idan ka ki sauraron mai wa'azi ka ki sauraron alkur'ani sai ka zama ka ga wannan labulen nan bari ka yaye ciki shi kake so ka bari hanya ka yaye labule ka shiga cikin wannan kofar shine kece haddin Allah subhanahu wataala saboda haka wannan mai wa'azin wani lokacin mai wa'azin ne zaka ji shi a cikin zuciyarka ya ne maka magana shine ilhamin da Allah yake yi mala'ika da yake wa'azi zai dinga maka magana a cikin zuciyarka ya ce hadha aw ma'ana wannan shine abin da manzo Allah ya faɗa ko ma'anar wannan fa hadha al fi qulubil mu'minina huwa ilhamul ilahiyyu bi wasilati malaika to wannan mai wa'azin da yake yin wa'azi a cikin zukatan mu'minai shine ilhami na ubangiji subhanahu wata'ala da wasidar mala'iku ta kan mala'iku za zo su baka wannan wa'azi wa amma wuqu'uhu bi wasu wasidatin famin ma lam ya bayyan ba ba'ad to amma faɗarsa da cewa yana afkuwa a ji wannan ilhamin ba tare da watsar mala'ika ba ya ce wannan har yanzu fuskar in ce ibn kai ba ta bayyana gare ni ba wal jazmu fihi yanfi bi nafin au ibatin mawqufun ala jalil mu tsaya mu tabbatar mu ce a'a zai yi ana yiwa ko ba zai yiwu ba yana bukatar dalili so aka yace shi ba shi da dalili ba zai iya ƙaryata shi ba ba kuma zai iya tabbatar da shi ba wallahu alamu Allah shi ya sani to wannan nau'i na farko kenan ah, nau'in nau'in eh, ya ce nau'i uku ne um, abin da mutane suke ji ji na farko shine wannan wanda mala'ika yake faɗa musu a cikin kunnensu ko a cikin zuciyarsu to nau'i na biyu mina al masmu a cikin abin da mutane suke cewa sun ji kuma ana ji khitabul hawatifi khitabul hawatifi min aljan shine zance na hatifi zance na sako daga aljannu aljannu faqad yakunu al-mukhatibu jinniyan mu'minan salihan wa qad yakunu shaytanan uh, mughwiyan shi ko aljannin nan sai iya zama wato mumini ne salihi akwai aljannu musulmai za su iya masa magana kuma zai iya zama shaidani ne wanda ya kauce wa hanya saka ashe magana za ta iya zama magana daga wajen mala'ika a kici shine nau'i na farko na biyu za ta iya zama daga wajen aljani aka ji aljanu ne suke fada to aljanun nan kuma imma su zama muminai salihai ko su zama wato um, shaidanu wanda suka kaucewa hanya suke sabawa Allah subhanahu wataala to shi kansa shi ma iri biyu ne maganar da aljanu suke yi magana iri biyu ce ahaduhuma an yi yukhatibahu khitaban yasma'uhu bi udhunihi na farko shine aljanye masa magana magana da zai ji da kunnansa wannan duk an san aljanu suna yi wasani an yulqiya fi qalbihi inda ma yulimu bihi shi ma na biyu ya jefa masa zance a cikin zuciyarsa lokacin da ya taba shi wa minhu wa'aduhu wa uh, um, umniyatuhu hina ya'idu al-insiyya wa yumannihi wa ya'muruhu wa yanhahu kuma a cikin wannan irin wannan da ake jefa a zuciya shine wannan alkawarin da shaidan yake wa ɗan adam da masa buri ya sa masa buri wanda yake um, ya wuce um, hankali lokacin da yake masa wannan alkawarin da sa masa buri ya umarce shi ya hana shi kamar yadda Allah yake cewa ah, ya iduhum wa yumannihim ya nemi musu alkawari kuma yana, yana jefa musu buri wa qala ta'ala haka Allah yace ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i shi shaytani yana muku alkawari da talauci yana umarta ku da alfasha saka aljannu ah, na shaydanu za su yi wa mutum magana aljannu mumine za su yi wa mutum magana walil qalbi fi hadha al-khitab nasib zuciya tana da rabo a cikin wannan nasibi walil udhni aidan minhu nasib kunne ma yana da nasibi wal ismatu manfiyatun illa ala rusuli wa umma karewa a ce gaba ɗaya babu wanda shedan zai taɓa wannan um, um, korar ya ce babu wanda yake kacangagge gaba ɗaya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma al'umma gabaki ɗaya ba zai yi gabaki ɗayan al'umma ya zama an samu wannan akanta ba sai dai waɗansu daga ciki فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي to idan haka ne idan aljani ya maka magana ta yaya za ka sani yaya za ka san cewa wanda ya maka maganan nan magana ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala uh, ko um, uh, uh, um, magana da wajen mala'ika bi ayi burhanin wa bi ayi dalil da wani burhani da wani hujja mutum ya tabbatar wa shaitanu ya fi nafsi wahyahu shaidan kuwa yana jefa wahayinsa a cikin ran ɗan adam wa yulki fi sam'i yana jefa maganarsa a cikin kunnen ɗan adam fa yaqulu al sai a san wani mutum wanda shedan ya yaudare shi eh, shedan ya ya ya ha'ince shi ya ɗauka cewa maganar Allah ce sai ce qilali wa khutibtu ai an ce min kaza an faɗa min kaza naji an faɗa min kaza Ya ce sadakta walakin na sha'ana fil qa'ili laka wal mukhatib ya ce kafa da gaskiya gaskiya gaskiya ne ka ji an faɗa maka amma sha'anin shine wane ne wanda ya faɗa maka wa umar bin khattab radiyallahu anhu li gailan bin salama umar dan khattab ya kai wa gailan wa huwa sahaba gailan kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma talaqa nisa'ahu wa qassama malahu na banihi lokacin da kawai rana ɗaya ya tashi sai saki matansa gaba ɗaya shi gailan ya saki matarsa gaba ɗaya ya ɗauki dukiyarsa ya raba wa ‘ya'yansa sai Umar ya ce da shi inni la adhunnu shaytana fi ma yastariqu min as-sam'i sami'a bi mautika faqadafahu fi nafsika ni abin da nake zato shaydan cikin abin da yake satowa na ji daga sama ya ji labarin mutuwarka ya jefa maka a cikin ranka shi ya sa kai wannan aikin wato shaydan ne ya sa ka shaidan ne zai kawo maka labarin mutuwarka ta zo ka saki matanka ka raba dukiyarka labari ne shirin ya kawo maka to wannan shine um, nau'i na biyu saka nau'i na farko na zance shine zancen da mala'ika zai da mutum uh, zai gaya masa kunnensa ko jifa zuciyarsa nau'i na biyu shine zancen da aljannu suke yi aljannun nan wani sa'in mumine ne wani sa'in shaidanu ne to magana ta uku fa nau'i na uku khitabun khayali shine khitabul khayali shine wato magana wanda yake uh, khayali imaginary uh, wato mutum ne zai yi zaton cewa an faɗa masa abu amma ba faɗa masa akai ba bayani zai zo ya ce ta kun eh, bidayatuhu minan nafsi wa auduhu ilaiha fayyatiku bi annahu min kharij ya zama farkon zancen nan daga daga karansa yake shi ne ya yi zancen nan kuma sannan zancen nan ya dawo masa amma sai yake zancen cewa daga waje ne wani yake gaya masa wa ina ma huwa min nafsi amma zancen nan daga ransa yake min ha badda wa ha ya'ud daga daga daga kanta yake farawa kuma wajen take komawa kamar yadda wani sa'in mutum zai zo da yana tunanin abu yana tunanin abu yana tunanin abu sai sai kwanta sai mafarkinsa abin da yake so ne sai mafarkinsa <laughs> ba wani sabon abu bane eh, wa hadha kathiran ma ya'rudu lis-salik. wannan sau da yawa ake kan bujirowa wanda yake kan wannan hanya Fa eh, eh, ya glutu bihi sai ya zama ya samu kuskure ya samu rashin fahimta ya kauce ya yi zaton cewa daga waje ne wa ya taki da annahu kitabun min Allahi azza wa jal har ya ici kari cewa wannan zance ne daga wajen Allah azza wa jal kallamahu bihi minhu ilaihi cewa Allah ne ya masa zance daga wajen wajensa zuwa gare shi wa sabu galatihi anna latifatul mudrika fil insani idza safat eh, min riyada wato abin da yake samu wannan kuskura wannan zamiyar akwai wata latifa akwai wato eh, wata halitta mai rinsi wacce take riskar wacce take drakin abubuwa wajen dan adam eh, take perceiving abubuwa Eh, to idan wannan ku sosai gogu saboda riyada ana yawan zikiri ana yawan istighfari ana eh, yawan azumi ya zama wannan kwakwalwar ta zama wato cawon ku sosai wankafa a ƙoda kuhami eh, na shawagilin kafifa ya zama ta yanke duk abinda ya rataye ta ya rataye shi daga abubuwa na shagalta masu nauyi saral da ha sai ta zama ita ce take iko akan mutum bi hukmi stila'ir ruhi wal qalbi alal badani wa masil hukmi lahuma sai ya zama wato da ruhi da zuciya sun yi sama sun danne jiki suna iko suna hukunta abin da yake gangan jiki sai zama ruhi ne yake iko akan jiki wata shaddu inayatu ruh biha sai wato kulawar ruhi da um, wannan uh, latifa sai ya karfafa wata siru fi mahalli cirkar ala'iti wa shawagir sai ta zama ta maye wajen waɗannan abubuwan da suka rataye da su um, fatam la'ul kalba sai ta cika zuciya Fa tasrifu tilkal ma'ani ila nutqi wal khitabil qalbiyyi ruhi sai waɗannan ma'anoni sai su tawo zuwa zance Um, um, zance na zuciya da, da ruhi bi hukumin al'ada ya zama akan al'ada sai mutum ya dinga magana sai ya dinga jin magana sai ya ga kamar daga waje take amma daga daga cikinsa take uh, wa ta tajarrudur ruh uh, ta tilka al-ma'ani din quwwati sami samiati bi shakl aswatin al-masmu'a sai wa'annan ma'anonin sai su zo su dauko shakalin wasu wato karfin ji sai ta zama kamar sauti wacce ake jinta walil quwwatil basirati bi shaklil ashkhas mar'iya kai har ma sai mutum ya dinga ganin abubuwa yana gani kamar yana gani um, kuma wannan ko a fim ana gani mutum yana zaune sai ya ga abu sai ya ga kamar ya ga mutum amma ba mutum bane kamar a fim haka wato ya ga image dauka yana ganin mutum ya ji magana ya dauka na jin magana amma duk gaba gida cikin kwakwalwarsa ne yake abinsa ba wanda yake masa magana fayyara sura har sai mutum ya ga sura wa ismul khitaba ya ji zance wa kulluhu fi nafsi amma duka a cikin ransa ne ba ba ba da gaske bane laysa fil kharij minhu shay babu wani abu a wajensa wannan magana ina faɗa eh, ana gani da yawa um, a movie ana nunawa a littattafai ana karantawa a labarin mutane ana karantawa mutum ya dinga jin magana ba magana ba ce a cikin kwakwalwarsa ce yake mutum ya dinga ganin abu ya ce ya gani kamar masu cututtuka irin masu ah, ah, ina son alzheimer's ne sai su ga abu sai su ce kuma akwai har yanzu idan akwai mutane masu irin wannan ciwon za su ce maka ai sun ji ka ce kaza baka faɗa ba ai na ganka jiya ka zo ka wuce ta nan kuma baka je ba ba ma ka gani amma za su gani to wani abu cikin kwakwalwarsu ne to eh, sai mutum yake yake ji kamar an gaya masa shine yake cewa yake cewa kitabun khayali me yasa ake wannan magana saboda a samu hanyar rarrabewa magana nan da mutum ke ji a kunnensa za ta iya magana ce daga wajen mala'ika za ta iya zama magana ce daga wajen aljannu aljannu na za su iya kasancewa muminai ko shaidanu za kuma ta iya kasancewa daga ransa ne shi nafsinsa ne yake zanta masa shi yake yake daga ransa magana ya fara yake komowa ga ransa yake san daga waje ne fa hadhihi wujuhu thalatha hiya wujuhul khitab wayannan fuskokin guda uku sune fuskokin zance fala yusma'u ghayruha ba a jin wani duk inda aka ji zance ah, ba dai mutum yake magana ba to to daga cikin ɗayan uku nan ko dai mala'ika ko aljani mumini ko shaidani ko kuma imagination ɗinka ne ya sa kake ji fa inna ma huwa gororun uh, wa khada'un wa talbis duk wanda duk wa talbis in aka ji wani abu aka ce ga wani abu nan ba shi ba to wannan yaudara ne kawai da um, da confusion wa hadha al-mawdi uh, qawm wannan wurin wajen shine wajen yanyanke al'umma ta sufaye huwa min ajal mawadi'i liman haqqaqa huwa fahimahu kuma yana cikin mafi girman wurare ga wanda ya hakikance shi kuma ya fahimta ta nan ake rarrabe yawanci sai ka duba aikin mutum ka duba halinsa ka duba rayuwarsa akwai mutumin da ina san a gaba akwai magana akwai mutumin da harkarsa harkar ajiru ke harkar bokaye zai ce maka an gaya masa kuma gaskiya ne gaskiya ne shaidanu sun gaya masa aljanu sun gaya masa ya je ya turare ya je ya hura wuta ya je ya bauta wa aljanu ya kira waɗansu sunaye to eh, idan aljanu ne rohanai su gaya masa eh, waɗanda suke in shaɗanu ne boka ne su gaya masa ba ƙarya ba ne an amma a san cewa daga wajen aljanu ke ba daga wajen mala'iku ba akwai wanda yana zaune yana karatun ƙur'ani yana zikiri yana istighfari ya tsaya ya kaucewa haram ya kuce yana kan tsarki zai ji kawai Allah ya sa an gaya masa magana yawancin wannan magana to ce cikin zargocin mala'iku akwai wanda kuma ah, yaudarar kansa kawai yake shi yake faɗa wa kansa abu shi yake tunanin cewa ransa da yake suranta masa cewa ya ji ko ya gani a magana wa'annan su ne guda uku saka rarrabewa wata da muhimmanci mu roki Allah Allah ya samu a cikin wa'inda za mu magana in mun ji mu je daga wajen mala'ikunsa ko daga wajen aljannun muminai salihai Eh, daraja ta uku wannan shi daraja farko ta ilham eh, na farko to wannan tana haɗuwa wato ga gama garin bayi eh, saboda a cikinsu ne za a iya samu wanda zai yi wa kansa imagination shi za a samu shaidan ya masa magana amma in aka fara tafiya wajen bayan Allah hawasu wa'anda sun tsaya akan shari'a sun tsaya akan umarnin Allah sun tsaya akan tauhidi sun tsaya akan zikiri daraja ta biyu ilhamun ya kawo ayanan wa alamatu sihhatihi annahu la yakhriqu sitran wa la yujawizu haddan wa la yukhti'u abadan to shine ilhami wanda yake afkuwa ayanan a ganshi sosai wato tabbas a ga ilhami me alamar ingancinsa baya kece sutura wato wannan ilhamin ba za a nuna maka wani abin da Allah ya haramta ka gani ba kuma in an nuna maka ba za ka je ka tona ba ba za ka je kana tona asirin mutane ba ah, la yujawizu haddan baya wuce haddi Ilhami nan ba zai kai ka ga wani abin da yake ƙetare haddin Allah subhanahu wa ba wala yukhti abadan kuma har abada baya kuskure su aljannu in sun yi magana za su iya maka gaskiya ɗaya karya goma saboda haka sau da za su gaya maka abu in yi, ka gaya tabbata wacce rana za su baka labari sai su baka labarin karya amma ilhami na gaskiya daga wajen Allah in ka ji shi to ba a samu kuskure har abada in sau dubu za a gaya maka sau dubun nan zai tabbata wannan shine bambancin wannan shi alamar wannan inda ya da wancan yace alfarqu baina hadha wa baina al-ilham alladhi fi jarjatil ula bambancin da yake tsakanin wannan da ilhamin da yake shi jajar farko anna dhalika ilmun shabihun bid-daruri alladhi la yumkinu daf'uhu min al-qalbi wannan ilimi ne wanda yake kama da ilimi na darura wanda ba zai ba zai yiwu ba a kore shi daga cikin zuciya kawai ya shiga cikin zuciya ya tabbata ga ka ji abin ya faɗa zuciyarka ka tabbatar cewa ka samu nutsuwa cewa wannan maganan nan wannan ilimin nan ya zo a zuciyarka cewa abin nan zai faru ko abin nan ka gan shi wa hadha mu'ayyanatun wa mukashifa wannan shine mu'ayyana da mukashifa shine kamar an yaye maka labule ne kamar an buɗe maka ka gan shi da idanka ka ga abin da zai faru ko da ilhami akai yi maka na abin da zai faru a nan gaba ko ilhami aka baka kan wani aiki da za ka yi wato za ka ji shi a zuciyarka kamar ka gan shi da idanka ya ce fahuwa fauqahu fi saka ya fi wancan na farko akan daraja wa can momin dhuhuran ya fi wancan bayyana wa nisbatuhu ila kalbi nisbatul bar ila al-aini dangantakarsa da zuciya kamar dangantakar abin da ke gani da ido ne in ka gani da kace na gani da ido na ainar ne to haka zuciyarka take gani wa zakara lahu alama ce. ya ambaci alama guda uku ga wannan ilhamin wannan darajar ta biyu ahaduha alama ta farko annahu la yahriqu sitran shi baya wato yaye baya kece sitira baya kece abinda abinda yake murfi da aka aje li anna sahibahu idha kushifa bi hali ghairihi al-mastur anhu la ya khalqu sitrahu wa yakshifu saboda shi ma abucin wannan ilhamin idan aka wa aka yaye masa halin waninsa ya ga wani abu na halinsa to baya baya yayewa a nuna maka cewa ga wani abu da waninka yake aikatawa ko ga wani abu da a cikin halin da wani ke ce to ba ka faɗa ba ka cewa an gaya maka baka cewa an nuna maka khairan kana aw sharran alkhari ne ko sharri ne ba za ka zo ka bayani ba aw annahu la yahriqu ma satarahu Allah ta'ala min nafsihi min anin nas ko kuma shi baya yaye abinda Allah ya yi masa sutura a ciki a ciki daga wajen mutane Allah ya yi masa sutura Allah ya masa misali waliyin Allah ne amma Allah ya sa hijabi mutane san shi waliyin Allah bane to kada ya yaye hijabi ne ya ga mutane cewa ga matsayinsa wajen Allah subhanahu wataala bal yasturu nafsahu wa yasturu man kushifa bi halihi a'a sai ya kare kansa kuma ya kare wanda aka aka aka yayewa um, uh, hijabi ya gani so ka je wani hali Allah ya nuna maka akan mutum ka rufa masa asiri kai ma ka rufe kanka kada mutane san cewa ka Allah ya nuna maka wannan abu shi ne alamarsa ta farko ba mu ce ya cika baki ba ya gani a na biyu annahu la yujawizu haddan cewa wannan ilhamin baya ƙetare haddi ya tamil wajhaini wannan magana tana iya ɗaukan ma'ana guda biyu A hadu ma fuska ta farko annahu la yatajawazu bihi ila irtikabil ma'asi wa tajawuzi hududillahi cewa wannan ilhamin baya jansa zuwa afkawa saban Allah ko ƙetare haddojin Allah mithu kashfil kahani wal kashfi shaitan misalin wato kashafin da ake samu na bokaye da kashe ake samu na shaitan su wa'annan suna wato suna kai ka ga sabon Allah yawanci ma idan mutum ya da boka wato sai ya ma sai ma ya sai saba wa Allah yake samun amfanin wannan bokancin nasu sani na biyu annahu la yaqau ala khilaf al-hudud ash-shar'iyya cewa wannan ilhamin baya zuwa akan sabanin haddi na shari'a bal an yatajassa eh, bal مثل أن يتجسس به الأورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعها kamar misali ya zama cewa eh, wannan ilhamin ya kawo tajsisi shine Um, spying shine mutum ya ga abu a ɓoye, ana cewa eh, spy jasus uh, uh, wala ta jassasu in ji Allah kada ku je kuna binciken asirin kanku aka ilhamin nan ba zai zo yana binciken asirin na al'aura wacce Allah ya hana a bincike a kanta ba uh, abinda Allah ya haramta a bi wannan ilhamin ba zai dinga wanda ya zo daga um, wajen Allah wannan daraja ta biyu ba zai so da nuna maka abin da Allah ya haramta a je ana bi ana bincikensa ba fa idza tabbaha wa ka alaiha bi hadal kashaf fa huwa shaytaniyyu la rahmani idan ya bi wani abu wanda Allah ya haramta a bi mutum ya zo ya gani abin da Allah ya hana asirin da Allah ya ce a rufe mutum ya gani to wannan aiki shaidan ne ba aikin Allah ba wannan ya zama ilhami da wajen shaidan ba ilhami daga wajen Allah subhanahu wataala ba shedan ne zai sa ka je kai binciken abin da Allah bai ce ka bincika ba athalitha kuma yanzu abin da ke faruwa kenan mutane zai sa boka ya si musu bincike su musu binciken abin da Allah ya haramta a bincika shi Allah ya ce la tasalu an ashiya in tudda lakum tasawukum ku daina binciken abin da in an bayyana muku zai bata muku sai mutum wajen boka ya ce ina son Allah ka bincika min wani ah, makina ne ko wani kaza yake ko za a je a masa bincike a je a gano musu ko ko wani abu na asirinsa ko wani abu na um, eh, na al'aurarsa duk irin wa'ina wanda ubangiji ya hana sai mutum ya je ya san bokaye su binciko masa amma ba bane da wajen Allah subhanahu wataala na uku wannan ilhamin la yukhti'u abadan baya yin kuskure har abada bi lafi shaitani sabanin ilhami na shaitan fa inna khata'ahu kathir shi wannan kuskuren sai yana da yawa kama qala nabi sallallahu alaihi sallam ibn sa'id kamar yadda manzon Allah ya ga ibn sa'id matara yace me kake gani qala ara sadiqan wa kadhiban yace ina ganin gaskiya da ƙarya fa qala lubbisa alaika sai ce a ce a wannan an yaudare ka wato shedan ne dan idan ba shedan bane gaskiya zaka yi kawai fal kashifu shaytaniyu la budda an yaktib dukkanin kashafi na shedan wato babu cancama sai ya yi ƙarya wala ya yastamiru sirquhul batta gaskiyarsa ba ta dorewa ya zama kula akan gaskiya sai kawo maka gaskiya gaskiya gaskiya sai kuma ya fara kawo maka karya haka um, ilhamin shaɗin yake da aljannu wayanda suke uh, kafirai wayanda suka wucewa hanya to daraja ta uku daraja ta ta fana'i uh, za mu tsallake game da muka saba a wannan karatu idan uh, magana ta sufanci ta zo ana zancen fana ana zancen ah, wadatu shuhud wujud mukan ah, tsallake ta saboda karatu ne ba na rediyo ba ba kuma wani abu ne dai amma dai ba wato wahala ne da shi ah, wajen bayani to sai mu shiga martaba ta goma min maratibil hidaya ita ce an ruya sadiqa wato mafarki na gaskiya ita shi ma shirya ne um, daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saka bawan Allah in kana neman idan sa musu in kana neman shirya duk waɗannan hanyoyin shirya na zuwa za zaka iya samun hanya Allah ya baka muwafaka mala'ika ya dinga maka magana ya shirya da kai zuwa abin da yake daidai kuma ga ru'yar sadika wato mafarki na gaskiya wa من أجزاء النبوة كما ثبت عن annabi? Sallallahu alaihi wa sallam. kuma wannan mafarkin na gaskiya yana cikin yankuna na annabci kamar yadda ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya ce ar-ru'ya sadiqatu juz'un min sittatin aw wa arba'ina juz wa arba'ina juz'an min an-nubuwa cewa eh, mafarki na gaskiya juz'i ne guda ɗaya a cikin juz'i arba'in da shida na annabci wato a turance a fraction zamu ce 1 over 46 وقد قيل في سبب هذا التخصيص بالعدد المذكور إن أول مبدأ الوحي كان هو الرؤية الصادقة to mutane suka ce wannan specific number haka fraction 1 over 46 daga ina ta fito farkon yahayi farkon wahayi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da ru'ya sadiqa farawa da mafarki na gaskiya sai ya mafarkin abu sai ya tabbata ya mafarkin abu ya tabbata wannan kuwa ya ce eh, ya ci gaba nisfu sanatin wata shida rabin shekara ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة 23 sana. min hini bu'itha ila an yi an sai kuma daga nan sai ya zo kan marhalar wahayi a farke daga ran da aka tayar da shi manzo sallallahu alaihi har zuwa san ya wafati wahayi wannan kuma shekara 23 daga idan kai lissafi shekara in ka raba ta um, in ka ɗauki wata shida a cikin shekara ashirin da uku za ka samu juzi ɗaya cikin juzi arba'in da shida wato um, half um, six months ne 23 years in ka yi dividing za ka samu 1 over 46 uh, shi shine lissafin, uh, sau uh, lissafin saboda haka manzan Allah sama ya ce juzi ɗaya cikin juzi arba'in da shida ya ce wa hada hassan ya ce wannan lissafin wannan magana tana da kyau sosai laula ma ja fi riwayati uh, ba dan abin da ya zo na wata riwaya kuma ba ingantacciya ita wacce zai muslim uh, inda ya ce ina ha on min sab'ina juz'a inda yake cewa uh, ru'yar sadika juz'i ne a cikin juz'i guda saba'in wa da firjam jam'i bainahuma wa kuma wasu malamai suka faɗa a cikin tattara wannan da wannan ina son wannan magana Abu Ja'far tabari ne tabari yace inna zalika bi hasbi halin ra'i wannan ana duba halin wanda ya mafarkin ne fa inna ru'yas siddiqi fa inna min sittatin wa arba'in su siddiƙai masu cikakkiyar gaskiya ru'uyarsu wato tana juzi'i ɗaya ne da cikin juzi'i arba'in da shida na annabta wa ru'ya umar mu'minina sadiqina min saba'ina amma duba eh, eh, mafarki na gaskiya na gama garin mumine amma wanda suke masu gaskiya su kuma juzi'i ne cikin juzi'i saba'in wato wannan eh, su siddiƙai sun fi samun rabon annabta rabonsu na annabta ya fi girma a mafarkinsu rabon annabta da ke sa ya fi girma akan mafarkin sauran mutane. Wa ru'ya mabda'ul wahi. Ru'ya ita ce farkon wahyi Wa sidquha bi hasbi sidqin ra'i. Gaskiyarta kuma ya danganta da gaskiyar wanda yake gani. Wato, gwargwadon gaskiyarka, gwargwadon gaskiyar abin da kake ci mafarki. mutumin da rayuwarsa zai wuni yana ƙarya maƙaryaci ne da wuya ya mafarki na gaskiya ba wai ba zai yi ba amma da wuya mutumin da yake son mafarkinsa ya zama gaskiya to ya riki gaskiya a cikin rayuwarsa maganarsa idan zai yi da baki ta zama gaskiya mu'amalarsa da Allah mu'amalarsa da mutane ya gaskiya a kai ya yawaita zikiri ya yawaita kwanciya akan kan tsarki ya fuskanci alƙibla ya kwanta a hannun dama duk zai kawo waɗannan wannan yana taimakawa wajen idan mutum ya mafarki ya samu wannan rabo na annabta ya samu ru'ya sadika wa astaqun nasi ru'ya astaquhum haditha wanda a cikin mutane wanda mafarkinsa ya fi zama gaskiya shine wanda ya fi gaskiya a cikin zancensa wahiya indaktira bizamani la takadu tuqti to kuma um, Eh, wato eh, ta kasance wato idan zamanin ya kusa idan mutum ya samu ru'ya sadika kuma akan abin da yake kusa to da wuya ya kauce da wuya ya kauce abu ne kurkusa mutum ya mafarkinsa to kuma yana da gaskiya to da wuya abin da mafarkin nan ya zama bai so ba in ya nisa wajibila amma abin da yake kusa zamani ya kusa kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to mai um, me yasa uh, ake ci samun uh, wannan ru'ya daga, baya fiye da yadda aka samu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika li bu'dil ahdi bin nubuwati wa athariha saka yanzu a wannan zamanin ru'ya sadiqa da wuya ta zama wato um, ta ɓace saboda mai saboda nisa daga annabci da tasirin annabawa for you the mu'minuna bi ru'ya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tare da mu kuma mun yi nisa daga ahadinsa sai Allah ya musanya mana wannan annabcin nasa da ru'ya wacce ce yanki na annabci wa amma fi da kowace nuri buwa amma cikin zamanin karfin hasken manzanci fa fi zuhuri ha wa yi ma yugni an ru'ya to saboda wato cikin bayyanar hasken annabci da karfin hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka wadatu daga wannan ru'ya wa nadhiru hadha kuma abin da yake zaka iya kamantawa da wannan alkaramatu lati zaharat ba'da asr sahabati radiyallahu anhum karamomi da suka dinga bayyana a wajen waliyan Allah bayan lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam tathar alaihim listigna'ihim an habi imanihim amma su bata bayyana a gare su ba saboda ba sa bukatar ta saboda karfin imaninsu uh, yaji man ba'adihim ilaiha li da'fi imanihim wani suka zo bayan su kuwa suna bukatar wa'annan karamomin saboda raunin imaninsu وقد نص احمد رضي الله رضي الله عنه على هذا المعنى امامنا احمد يا نص wannan ma'ana to wannan akwai bayani a ciki ga mutane waɗanda suke suka suke ƙaryace karamomin waliyai duk da cewa sun imani da ita amma sai ka ji ana cewa wai kaji ya ce shekin sa kaza abinda sai na abubakar ko sai na umar bai yi ba to ga amsa na su sahabbai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karfin imanin su a lokacin su ba a bukatar wa'annan karamomin karamomin nan daga baya suka bayyana haka eh, wannan ruwa sarika ta fi yawa a cikin zamani da har yanzu a wannan zamanin da yawa akwai masu yin ruya ko da yaushe kuma ruyar nan tana zama gaskiya fiye da yadda zaka ji lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu yanzu mun yi nisa daga annabci eh, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamani ya ya dade shekarun sun yi nisa amma wannan yanki na annabta sai Allah ya bari a cikinmu shi ne abin da ya rage mana na annabci a cikinmu cewa za a yi mafarki mafarkin nan ya zama gaskiya ibada ibn samit yana cewa ru'yal mu'min kalamun mu bihin rabbu abdahu fil a ai mafarkin mumini zance ne Allah yake zance da bawansa a cikin bacci wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam yabqa min an-nubuwwati illa babu abin da ya ragu a cikin annabci sai wa'annan bisharori kila umar bashiratu ya lalla. aka ce ya rasulullah su menene bashiratu? Ƙala ar-ru'ya salihatu yaraha al-mu'minu aw turadahu ita ce wato mafarki mafarki ingantacce wanda mumini ko dai shi ya yi, ko a gane masa saboda haka um, wannan shi ne annabta uh, abin da ya rubu a cikin annabta ko dai ka kwanta Allah ya nufe ka kai mafarki ya sanar da kai abin da yake na gaibi abin da zai faru ko kuma kana zaune sai ka ji wani bawan Allah ya zo ya ce ya yi mafarki da kai kaza kaza kaza kaza kaza To wannan wannan shine shi manzala yake cewa ko dai eh, ko dai eh, ya rahal mu'minu ko dai shi mumini ya gani a cikin mafarki au tura lahu ko a gane masa wani ya mafarkin ya gaya masa wa idza tatawa'at ru'yal muslimina lam takdib idan mafarke mafarken musulmai suka suka yi daidai suka hau kan juna to ba ta ƙarya in kana zaune wannan ya ce maka wane na mafarki kaza wani ya zo ya ce maka wane na mafarki kaza wata ta ce maka wane na mafarki kaza mutanen nan ba su ga juna ba ba su yi magana da juna ba ba ne za su maka ƙarya suka dinga mafarki suka dinga mafarki mafarki to wannan mafarkin da wuya ya zama bai tabbata gaskiya ba idan mafarkin musulmi ya haɗu a lokaci ɗaya to gaskiya ne ah, me yasa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi lamma uru laylatul qadri fil ashr al awakhir haka manzo Allah ya gawa ah, sahabbansa da suka zo cikin daren suka dinga aka kowa ya mafarki cewa daren laylatul qadri a goman karshe yake Allah ya sa suka yi ta mafarki cewa daren laylatul qadri yana cikin goman karshe sai ya ce musu me yace araru iyakum kattawa ta'at fil ashir awakhir to ni dai na ga cewa mafarke mafarken naku ga baki ɗaya sun a akan cewa da qadari tana cikin goman karshe faman kana minkum mutaharriha fal yataharraha fil ashir awakhir min ramadana to wanda yake neman wannan da kadari to ya neme shi a cikin goma na ramadana saboda me saboda sahabban manzon Allah suka dinga mafarki cewa tana goma karshe ashe idan muminai suka dinga mafarki wannan mafarki kaza zai faru wannan mafarki kaza wannan mafarki kaza wannan ya ga maka wannan ya ga maka to sai ka roki Allah Allah ya tabbatar da shi dan alkhairi ne kuma ka ka samu nutsuwa cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya maka yayi maka albishir ta kansu dan cewa yayi ya rahal mu'minu au tura su aka sa suka gane maka abin da kai ba a nuna maka ba ko kuma kai ka gan da kanka wa ru'ya kal kushufi to ita mafarki haka kawai mafarki ne da ake yi to kamar kashafi ne min ha rahmaniyu wa min ha nafsani um, uh, kamar kashafi ne a cikin ta akwai cewa da wani ubangiji akwai wacce take daga daga ran mutum wa min ha shaytan take zuwa daga wajen shaytan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa ake da cin ar-ru'ya sadiqa ko ar-ru'ya saliha Manzan Allah ya ce ar-ru'ya thalatha mafarki iri uku ne ru'ya min Allah mafarki daga wajen Allah subhanahu wataala wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan da mafarki wanda shaitan ne yake sawa bawan Allah damuwa um, a zuciyarsa shedan da yake yake shigowa ya sa maka damuwa wa ru'ya mimma yuhaddithu bihi ar-rajulu nafsahu fil yaqza fa yarahu fil manam shine muka magana da su mafarki da yake faruwa wato mutum ne yake gaya wa kansa magana a cikin ransa yake zance da ransa sai ya ganshi a cikin bacci da yawa kana son abu sai kai mafarki sai ka ganshi ko kana tsoron abu sai mafarki sai ka ganshi amma ranka ne ya gaya maka ba daga wajen ba ba wai Allah ne ya ya sanar da kai wani abu kuma ba ma daga wajen shaidan bane wallazi huwa min asbabil hidayati huwa ru'yal lati min Allah khassa amma mafarkin da yake daga cikin sabubba na shiriyar Allah subhanahu wataala to shine mafarkin da yake da wajen Allah subhanahu wataala wa ru'yal anbiya alaihimus salam wahyun mafarkin annabawa kuwa wahayi ne fa innaha ma'sumatu min shaitan saboda mafarkin annabawa wato ta kasance shaidan eh, ba zai iya shigar su ba wato eh, kantagaggiya ce daga wajen shaidan wa hadha bi ittifaqin wannan shine ittifaqin malaman al'umma wa li hadha aqtama al-khalil alayhi ala dhabh isma'il bi ru'ya shi yasa um, sayyidina Ibrahim ya tashi zai yanka ɗansa Ismail da mafarki. Sauran mafarkinsa wahayi ne. Kawai, kuma shi ma ɗan nasa ya san annabi ne ya san mafarkinsa wahayi ne. Saka da ya zo ce masa ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur za tara ya ɗana na gani a cikin mafarki ni ina yanka ka. A mafarki ne, na mafarki ina yanka ka, ka duba ka ga mai ka gani mai Ismail ya ce masa ya ce ya abaci albaci Umar ya babana ka aikata abin da aka umarce ka da shi wato annabawa in sun yi mafarki wahayi ne kakkan amma ru'ya gairihim amma mafarkin wannan su fatu uradu alal wahyi sare sai a sai a bujiro da shi a duba wahayi fa in wafaqatu wa illa lam ya'mal biha idan ta yi daidai sai a aiki da shi idan ba ta daidai ba sai a saba wannan shehu dan fodiyo ya magana ma cikin a cikin littafansa idan ka yi mafarki misali kai mafarki aka yi maka umarni da kai wani aiki na ibada to in ka farka ka tsaya ka duba ƙur'ani da hadisi ka ga wannan aikin a zikiri ne salati ne mai wannan yana cin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasu umarni da yi su irin su idan ka same shi to tunatarwa ce daga wajen Allah sai kai aiki sai zama Allah wacce ma da baka sani ba amma Allah ya ilmantar da kai in ka in ka je ka bincika sai ka san wani ilimi. ko kuma ka sani amma ka manta baka aiki da shi sai ka zo sai ka in ka tashi sai ka fara aiki da shi amma za ka yi aiki da shi na ibada ba dan ka yi mafarki ba za ka yi aiki da saboda Allah da manzansa sun ce kai ba dan mafarkinka ba mafarkinka tunawa ne shiryarwa ne Allah ne ya shirye ka ta hanyar mafarki amma ba za ka bauta wa Allah don kayi mafarkin Allah ya ce kai ba sai dai wannan mafarkin ka auna shi da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi umarnin Allah da manzansa ka gode wa Allah da ya shiryar da kai zuwa wannan aiki ta hanyar mafarki ina fata an fahimta mafarkin gaskiya ne ba ƙarya bane amma kai ba annabin Allah bane kuma ba baka bauta wa Allah da mafarkinka kana bauta wa Allah da abin da mazan sai zo masa da shi ko da a ce ba ka da wannan ilimin Allah zai iya sawa kai mafarki a gaya maka kai wani abu in ka je ka bincika sai ga ashe mazan Allah ya umarni mutane su yi shi ni ne ni ne ba na yi ko kuma da ka san shi amma ka manta da shi ko ba zai zama zikiri ko sallah ba zai iya zama misali wani abu na sada zumunci ko wani abu na karrama alu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu na kula kare cuta daga wajen mumine ko wani abu na duniya ma yadda zaka ce maka wa talakawa ko kai sadaka ko wani abu zaka iya gani ka je ka samu marayu kai musu kaza ko ka je ka samu kafi kai musu kaza to zaka yi saboda tunatarwa ne Allah wannan cikin maratib na hidaya wanda bawan Allah yana samu kuma yana cikin addu'a da muke na ihdinas siratal mustaqim Allah ya ba mu shirya nan ko da ta mafarki ne Allah shirya da mu zuwa wannan tafarki madadaci so eh, fa in kila in haka ce fa ma taquluna idza kanat ru'ya sadiqatun aw tawada'at to me kuke cewa to idan ya zama ru'yan nan saliha ce ta gaskiya ce kuma mumine da yawa sun yi ru'yan nan sannan ya zama ya saba wahayi gashi kun ce idan muminai sun yi mafarki gaba ɗaya mafarkin su ya zo wuri ɗaya wato ba ya zama ƙarya wannan amsa shine mata kanat kadhalika da mukhalafatu halil wahyi in dai har haka ne to ba zai yi ta saba wahayi ba ba yadda za a yi muminai su haɗu su yi mafarki wannan ya mafarki wannan ya mafarki wannan ya mafarki mafarki sannan a duba a ga cewa ya saba wahayi bal la takunu illa mutabiqatan lahu Munabbi munabbihatan alaihi wannan mafarkin baya kasancewa sai wanda ya mutabaka da wahayi yana yana yana tambihi yana fadakarwa akan wahayi aw munabbihatan alan jirraji qadiyatin khassatan fi hukmihi ko kuma yana yana tanabbuhi yana fadakarwa akan shigar da wata qadiya wato keɓantacciya a da a cikin hukuncinsa lam arifin ra'i ji hafihi wanda shi wanda ya mafarkin bai san ta shiga ciki ba shi ne abin da muke faɗa wani abu ne wanda kai a ilimin kama baka kama san cewa yana karkashin wani umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai cikin mafarkin sai ka gan shi in ka je ka bincika ilimin ka kai zaka ga cewa tabbas akwai yace ah, fa yunabbaha bi ru'ya ala dalik sai masa tambihi akan wannan sau da yawa mutum yana sakaci da wani abu ko kuma ka sa abu ka ɗauke shi ba shi ne mai muhimmanci ba ka je kana mai da hankali akan wace ibada mai yawa sai kai mafarki Allah ya ce maka ka aikata kaza saboda kai watakila baka san girman abin ba sai daga baya ka je eh, a mafarkin ya zama ya maka tambihi ya faɗakar da kai ya tuna maka ya to sai sai to eh, wa man arada an tasaddaqa ru'yahu wanda yake son mafarkinsa ya dinga zama gaskiya man arada man, man arada an tusta ru'yahu wanda yake son mafarkinsa ya zama ya gaskata fal ya taharra sirka to ya mai da hankali akan gaskiya shi zancensa ya zama shi ba makareci bane in kana son mafarkin ka zama gaskiya to ka zama kai mai faɗar gaskiya a cikin duk abin da za ka yi wa akalal halali ka tsaya ka mai da hankali iya wanka ka dinga cin halal kada ka ci haram wal muhafazata ala al-amri wan nahyi kai kokari ka kare umarnin Allah da hanin Allah wal yanum ala taharatin kamilatin mustaqbil al-qibla ya dinga yin bacci akan tsarki cikakken tsarki yana fuskantar Al-Qibla. al-qibla wa yadhkurullaha hatta yaglubuhu aina hatta yaglubuhu ainahu ya yi zikirin Allah in ya kwanta har sai idansa ya yi galaba a kansa bacci ya hau kansa fa inna ru'yahu la ta tathbatta to wanda yake wannan da wuya da wuya mafarkin sai zama karya. in dai mutum zai zama shi mai gaskiya ne a baki a maganarsa zai dinga cin halal ya guji haram zai kare zai kare kansa ya bi umarnin Allah ya kauce abin da Allah ya hana idan zai bacci zai yi wanka ya awwala yana cikakken tsarki ya kwanta kuma ya fuskanci alƙibla sannan ya yi zikirin Allah ya karacin Ƙur'ani yana zikirin salati har sai bacci ya kama shi to duk mafarkin da ya yi zai zama mafarki na gaskiya wasu ru'ya mafi gaskiyar mafarki ru'yal ashar mafarkin da ake yin sa lokacin sukur shine lokacin saukar um, um, rahamar Allah subhanahu wata'ala mafi ƙaryarsu kuma wanda ake yin sa farkon dare mutum ya je bacci da bagarba saboda lokacin shaidanu su kuma suke bazama a cikin duniya uh, da ƙarshe ya ce ru'ya malakun uh, muwakkalun biha um, ita wannan ru'ya akwai mala'ika wanda aka wakilta shi a kai yuri abda uh, fi amsalin janasib ko shakirun mala'ika yake nuna wa bawa ru'ya a cikin bacci a cikin misalai da suka yi daidai da shi fayyadribuha kudi kulli ahadin ya bi hasbihi yana buga misalan nan ga kowane mutum daidai gwargwadonsa so haka za a maka mafarkin da ya dace da kai mafarkin da ya dace da hankalinka mafarkin da ya dace da bukatunka mafarkin da ya dace da halin da kake ciki lokaci ya yi za mu tsaya nan kusan dai mun zo karshen wannan magana gobe in Allah da kawai za mu yi mata da baibayi mu jire ta sai mu shiga ah, wato bayanin ah, yadda suratul fatiha ta kunshi ah, magani guda biyu waraka guda biyu warakar zuciya da warakar jiki Allah ya nuna mana insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shirye mu zuwa tafarki madaidaici Allah ubangiji ya ba mu isaucin masu wannan ru'ya sadika Allah ubangiji ya ba mu lafiya zama lafiya